Ana yin sa don kokowa da kankara saboda kar da a samu cikas ga shukoki. An fi aiwata shi a karkarun da ba a samu hadari ba. Ana kuma yin sa a dalilin fari. A nan abin da muke yana kan lamarin fari. Amma ba wai irin farin nan ba na jimilla. Ba dan jimillar ruwan kakar manar ko na shekara ya sassauta ba ne ko kuma muhimmancinsa ya karanta. Dan dai ya kasance ana fuskantar canjin yanayi ne inda ake samun dogon lokaci zubar ruwan damana a wasu karkar shekaru noma shine aka fi aiftawa adadin zubar ruwan na sassauta yan shekarun bayan nan dalilin da ake samun dogon lokaci kamin a samu ruwa a shekara 2021 an samu wasu garuruwa inda aka yi wajen kwana 30 ba a samu ruwa ba yaya ne ake yi ana harbo ga jamare wasu sinadaran gishiri ne muke sakawa cikin giragizai yana tallafawa yanayin ne kawai ba abu bane da mu kirkiro da kanmu ba a'a giragizai ne ke tawasa girkawar giragizai wani yanayi ne da ake ce ma noyo de connaissance wanda ta kan shi ne suracin zahi ke shiga zai yi kumshi a samu digo-digo na ruwan su ne ake gani tamkar giragizai daga nan sai a shiga fasalin bunƙasar yana faruwa ne ta cabar suracin ruwan da ke kewaye to wannan sinadarin shine ke taimakawar gaggautawa ya ƙara tumbasar giragizan me yasa jirgin sama yake a nan zandar maimakon a yamai ya fi kamanta a zandar din ganin fuskar tafsira don yana yana faruwa da gaugawa a can don lokacin yana da muhimmanci a gabas idan aka aiwata shi ya fi samuwa da gaugawa haka zalika yamma ko kuma arewaci duk a wannan wajajen ana samun sa da gaugawa ana iya kawo batun illoli game da wannan aiki mu wajen mu ba wani cikas da yake haddasawa don ko sinadarai biyu ne muke amfani da su akwai chloride de carcel da bai da wani tasiri ga yanayi akwai kuma lire d'argent da ake digawa kaɗan kenan ba wani cikas ga lafiyar jiki ko kuma ga muhalli amma kimantawar a ƙasar mali yana da mahimman amfani ga noma albarkar samun ruwa kiwo lafiyar jiki a fuskar lafiyar jiki ana diba a ga ingancin ruwan da suka zubo akwai ɗakin gwaji mai fa'ida na ma'aikatar ruwa za mu auna ruwan mu ga ingancinsa don mu tabbatar da jama'a da ba wani tasiri mai cikas ga lahiya. Muna sanin inda ba a samu ruwan ba, inda ya kamata mu aiwata aikin ko kuma inda bai kamata ba. Ba wai sanin fusa'ar ba ne ko sanin giragizan, a'a damar a yi aikin shine ke da muhimmanci. Studio